ni a gani na goyon baya ko kar a goyo baya ba shi bane in kuma sun zama musu lalle cewa da yake su dama yan an shata ne za su goyi baya to su tabbatar cewa an yi shi yadda doka ta tanada that is a yi shi cewa an mai da ita full state of emergency yadda kowa zai tabbatar cewa wannan wannan guri an ba ta an ba an ba an maso da ki ragaman abun gaba daya daga farko har karshe i do not subscribe for the extension of uh, emergency. Because if you look at it, they, they extended it once, they extended it second time, the result is not there. What, what, what, what is the essence of uh, uh seeking for another emergency rule? Tunde ba samu result ba wannan shine third emergency ba that's like 18 months mun je kenan. And in they can duba abubuwa sun uh, uh, frying pan zuwa uta gabadia. a gaskiya gwamnati ta duba mun gan kaman ba shine solution din kaman yadda mutane suka ce mun gan kaman ba political will ne a kawo wannan abu zuwa karshe inda akwai political will din ban gan yadda boko haram za ta wasu jama'a kenan a yola fadar jihar adamawa ɗaya daga cikin joyin da aka kafa wa dokar ta baci yau fiye da watanni goma sha takwas ke fa bayyana ra'ayinsu game da batun sake kara wa'adin dokar da shugaba gullo jonathan ke buƙatar karawa to ko mai jama'a ke ca game da 'yan majalisar kasar da yanzu batun ma ke gabansu alhaji yaji gombe wani kusa jam'iyyar pdp na maganin ba abin mamaki bane idan 'yan majalisar suka amince su 'yan majalisar tarayya ina so ka sani ba su damu da abin da ya yi al'umma su ba kaɗan daga cikin su ne suka damu kuma kaɗan dinan ba za su iya magance al'amarin da ƙasar ne ta samu kanta ba ka fahimta to don haka duk na bai baɗin da ke faruwa inda an raja akan abin da ya shafi al'umma ne ta an magance wannan lamarin ba mamaki hakan ya kasance saboda al'adunsu ne na harkokin yau da kullum na me za su samu su aljefansu shine matsalar inda ba ko ba su damu da abin za su aljefansu da wannan abin bai kai ga wannan matsayi ba shawarar zan ba su shine su sani cewa jama'a suka zaɓe su a mazaɓun su suka kai su wannan matsayi matsayi akwai haƙoƙin jama'a a kansu duk abin da za su samu a bisa kan hanyar Allah ba ba kuma hanya ce ta gari wacce isa suka samu ba da su tsaya su tabbatar sun kare haƙoƙin abin da ya shafi al'umman ƙasar nan domin haƙoƙin ƙasar nan yana kansu. To sai dai kuma wani kusa a jam'iyyar ta PDP Dr. Umar Ado na ma nuna ɓacin ransa ne game da halin ko in kula da kuma shakulatin ɓangaren da yake zargin wasu shugabannin jihar ke nunawa nuna goyon baya ga Gullo Jonathan a wani yunkuri musamman ma wajen tallata ta sa Dr. Umar Ado ya ce abin mamaki ne yayin da duk da dokar ta ɓaci yanzu haka akwai garuruwa da dama da ke hannun 'yan boko haram tare ma da sauya sunayen garuruwan zuwa madinatul islam a to za riga na faɗa irin waɗanda suke um, kan cewa a'a a zaɓi jonathan amma da jonathan nace musu kan cewa menene ne gwamnatin jonathan a adamawa menene amfanin gwamnatin jonathan a adamawa gwamnatin da ko da ba ita ta kawo bana wannan albala'un da ya same mu ba ta kasa kare mu ai ba amfanin ta yau fa ana koran mutanen mu ana kashe su ana tura su cikin dajujjuka cikin ah, ah, duwatsu ah, masifa dai na bala'i wanda ba mu taba garin shi ba ya same mu ya addabe mu adama kuma karkashin wannan gwamnatin mu ta yaya wani mai hankali duk mai hankali ya ce wai ke a goyi bayan gwamnatin nan wato a tabbatar mana eh, masifar nan yanzu dai an zura ido ne a ga koshin 'yan majalisa za su amince da wannan bukata ta shugaban kasa ko kuma a ibrahim Abdulazizu, sashin hausa na amurka daga yola a najeriya